Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin rayoyinku daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International Arafai. na Aminu Sani Sado. Kamar yadda kuka ji a labaran duniya, an rantsar da sabon shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron mai shekaru 39 waɗanne irin kalubale ne ko nasarori kuke ganin zai samu duk da karancin shekaru da yake da su akan wannan shugabancin nasa ne zamu baku damar tofa albarkacin bakin ku bari mu je ga malami na farko da ainihin mulki na faransa da fatan allah ubangiji ya sa macron ya ainihin matalakawa ainihin adalci duk wasu alkaron da ya ma ainihin jama'a na Faransa tun daga kan kanana har manya da fatan Allah Ubangiji ba shi dama ya cika musu alkawarinsu da fatan kuma shugabannin kasashe na Afirka Allah ya sa su ɗauki ainihin kuri da wannan ɗan matashi da yake niyya ya ma ainihin Faransa ainihin adalci. Allah ba mu zama lafiya ƙasashen mu na Afirka baki da. Gidan rediyo Faransa ku kanku mun gore da kuke ba mu da muke tofa albarkacin bakin mu. Daga ke kuna magana da mai lambu mai asa da karoshi a lafiyar jihar Nasarawa sai an ji mu. To da farko suna na sani ta wanzan Allah mallama ya yi na sokutan Najeriya alhamdulillahi jishe mun ji an ji alaƙar shugaban ƙasar Faransi. To gaskiya muna ta shi murna sannan kuma muna mai farin ciki don wannan shugaba Ubangiji Allah shi sa shi kwatanta musu adalci shi musu biya da ya kamata sannan ba da haka nan waɗanda aka ce ya ce zai naɗawa to Ubangiji Allah shi ba da ikon masu kamanta gaskiya na za a naɗawa ga wannan al'amari. sannan ubangiji Allah ya sa a yi a ƙari lafiya. Wane irin kalubale ne ko nasarori kake ganin wannan shugaba zai samu? To gaskiya an samu nasara saboda abin da aka samu nasara hawa ne to akwai alamun kwatanta adalci ga alamun abin da suka san shi don haka iyaka kurum a taya shi addu'a talakawa na faransa su taya shi addu'a da sauran ƙasa da najeriya baki da kuma ubangiji allah shi sa shi shi ƙari lafiya ko shi kuma shi karɓa ku tashi lafiya a rediyon faransa a na sani ne su kamar kyan allah mallama da sai ne an kunji taimawa Assalamu alaikum Sashen Hausa Radio France International. Hassan Lau Zaini Mohammed ina kiran ku daga Abuja a tarayyar Najeriya. To ala hakika lalle rantsar da Emmanuel Macron a jiya Lahadi lalle kuma da zai nada wato Prime Minister a kasar. Lalle muna fatan alkhairi muna so ya kawo 'yan kasan Faransa canji sosai ba kamar yadda ya ba mara kunya domin 'yan ƙasa su ga canji sosai abun da ake bukata sosai kamar yadda 'yan kasa suka zaɓe shi domin ya kawo canji a kasa lalle mu 'yan afirka muna farin ciki mu ga ya kawo canji kuma ya kawo tallafi a kasashenmu na afirka domin mu san da wannan mulkin democrat radio france international hassan nausuri muhammad daga birnin tarayyar najeriya abuja a tashi lafiya Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen boren Nijar ina ba da ra'ayi ra'ayina kan rantsar da shugaban Faransa da an kai jiya to masha Allah gaskiya Faransa sun yi kokari sun zabi sun zabi shugaban kasa mai muhimmanci ubangiji Allah ya taya shi kuma muna fatan mu yan Afirka mu gani a ƙasa kamar ya taimaka kamar Afirka kamar misali Nijar ma kan kai ma rukun da kemaru da sauran kasashen faransa sunana mamma abdullahi kaka cikin magaji ta wajen bore nijar da faransa rp na gode Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karmar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Da farko muna yi wa Macron fatan alkhairi da kuma fatan zai yi riko a Faransa na adalci wa talakawan Faransa musamman yadda ya ce zai hada kan Turai muna fatan wannan mulki da Macron zai yi a Faransa zai kawo ci gaba tsakanin Faransa da kasashen mu na Afirka musamman su ne masu bukatan taimako. Allah kuma ya sa wannan mulki nasa ya zama alheri ga kasashen mu na Afirka baki daya. Na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garbace dai karmar kuma ta Bali jihar Taraba tare da nigeria. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa mai magana Habibu magajin rafin zanen lafiyan bari bari mataimakin shugaban kungiyar muryar nasara. To game da mandiyin da kuka ce mu ba da ra'ayi a kai yau. A gaskiya shugaban kasan Faransa sabo Macron akwai aiki sosai a gaban shi. Shi ba shugabanci mai daɗi kamata an ba shi. Saboda haka ina roƙo ya kokari haɗa kan ɗan adawa matsayin shi na ainihin ya fita da karamin fati. Da ya kokari gwamnatin haɗin kan kasa. Don ya yi haka insha Allah shi ma zai samu cin gaba mulkin shi. ku tashi lafiya radio faransa mai magana habibu magajin ratun zanen lafiyan bare bare mataimakin shugaban kungiyar murya nasara Assalamu alaikum gidan Radio France International RFI kuna tare da Aminu ne daga Tanti babba karamar hukumar Bokos da ke jihar Filato tarayyar Najeriya. game da maudin da kuka bamu dan rantsar da shugaban kasar Faransa manuel Macron jiya. To a zahirin gaskiya muna masu fatan alheri kuma muna jan hankalin shi da shi ya tuna da mu mutanen afirka idan ya zo mulkin shi da dan kwatanta ma mutanen afirka adalci gashi da karancin shekarun da yake da shi muna mashi fatan alheri allah ubangiji ya masu jagoranci mu allah ba shi wanda za su ba shi shawara na gari bayan haka kuma muna kira da sauran kasashen mu na afirka su yi koyi da irin siyasan turai don a zahirin gaskiya suna siyasan wanda yake da kamar ya ba wani jani jaka wanda yake mulki ana iya ba shi ba tare da wani husuma ba ba haka ina muku fatan alheri gidan rediyo faransa da kuka cika shekara goma da yada shirye-shiryen ku allah ubangiji ya ɗaukaka ku allah sa ku fi haka mu muna tare da ku a koda yaushe wannan shine ra'ayi na gidan rediyo faransa na gode sosai kuna tafi amini ne daga tanti babba karamar hukumar bokos da ke jihar filato tarayyar najeriya na gode sosai to assalamu alaikum sunana buhari alhaji audu lagos daga kwanan kwanfan plateau state da farkon fari zan ce mun gode muku radio France da wannan daman da kuke bamu to alhamdulillah mutanen faransa kun zaɓe shugaban kasa kuma kun zaɓe saurayi matashi alhamdulillah fatanmu wannan matashin da kuka zaɓa gaskiya muna farin ciki domin a nan yanzu kun nuna ma duniya cewa ku komin girman mutum ko kuma komin kankantan yaro lallai zai shugabance ku kuma muna fatan Allah ubangiji ya sa wannan zaɓen da kuka yi mishi Allah ubangiji ya sa shine hanyar cin gaban ku kuma muna fata shi wannan sabon shugaban kasan faransa da aka zaɓa to ya tabbatar da cewa wannan alkawarin da ya yi ma mutanen faransa to Allah ubangiji ya bashi ikon yi domin daga nan wa'ansu matasan za su gani gare shi kuma su koya na gode muku gidan rediyon faransa ni ne buhari alhaji audu lagos daga kwanan kwanfana ku tashi lafiya Shirin rayoyin ku ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Aminu Sani Sado. Shirin na yau na baku damar tofa albarkacin bakin ku game da sabon shugaban ƙasar faransa da aka rantsar da shi a ranar lahadi kowane irin kalubale ko nasarori kuke gani zai samu duk da karancin shekaru da yake da su ga kuma ci gaban shirin da wannan malami salamu alaikum sashin hausa na radio france international sunana usaini muhammad ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar najeriya abuja so ahalal hakika rantsar da shugaban kasar faransa wato emmanuel macron gaskiya muna farin ciki da haka matsayinsa na mai cin shekaru a nan kasa to gaskiya muna tashi shi murna sosai da sosai Allah ya sa yi wa mutane aiki wato yadda suka zaɓe su fitar mu da ɗan marasa kunya. Na gode Radio France International na Usaini Muhammad ina kiran ku daga nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja dan jima shi lafiya. Assalamu alaikum mai magana Suleiman Mewa ke jikas jihar Jigawa, Najeriya. To ra'ayina a game da wannan rinsar da sabon shugaban kasar Faransa to muna masa fatan alkhairi Emmanuel Macron dangane da wannan kalubale da yake gabansa. Hakika akwai kalubale kamar yadda alkawarta wa al'ummar kasar Faransa a yakin neman zaɓe kamar samarwa matasa aikin yi da kuma ainihin farfado da tsakaninsu da tarayyar turai to hakika kai kalubale a gabansa sai dai muna mar fatan alkhairi Allah sa wannan nauyi da ya dauka a kansa Allah ba shi ikon sauke nauyin al'ummar da suka zaɓe shi saboda ba ba don komai ba idan muka la'akari da irin shugabanni a yakin neman zaɓe sukan yi alkawara daban-daban ba tare da sun cika ba to muna kyautata zaton cewa tun da shi ne shi ya san matsalolin da suke damun matasa to muna ganin da cewa insha Allah zai sauke nauyin da yana da a kansa na al'ummar kasar faransa na gode mai magana suleiman mai wake jigas jihar jigawa najeriya a tashi lafiya da magana prince yawo adamu bulkasuwa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya a zahirin gaskiya da farko dai zan yi wa gaba ɗayan al'ummar faransa fatan alkhairi bayan haka lalle lalle ne sabon shugaban kasar faransa wato emmanuel macron yana da kalubale masu yawa a gabansa ganin cewa shi ne shugaba mafi karancin shekaru da ainihin wato kasar ta samu da fatan da zai iya bakin kokarinsa wajen cika alkawuran da ya dauka wa yan faransa na gode radio faransa international suna na prince ya'u adam gulkaso daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gina radio faransa suna na yi nusa tanko daga bani in baka a karamar hukuma a gwara a cikin jihar niger to da farko a yau zan bayyana ra'ayina da game da wannan sabon shugaban kasar faransa to da farko muna yi mai fatan alkhairi ubangijin allah ya sa wannan zaɓe da ya ci ya zame muna alheri mun kasashen afirka baki ɗaya? amma wasu shugabanni da ke cin zaɓe kasashen turai al'amuran da suke tafiya da shi to hakikanin gaskiya akwai gyara yana da kyau a ce shugaba in ya zo mulki to ya kasance kasashenmu na afirka a samu ci gaba ba wai koma baya ba kamar da wannan matashi mai shekara talatin ya ci zaɓe a ƙasar faransa to muna fatan allah ubangiji ya sa wannan cin zaɓen da ya yi zaman muna alheri a nan kasashen mu afirka da ma duniya baki daya sannan wannan prime minista allah ubangiji ya sa ya jawo ma kasan faransa ci gaba da bangaren matasa su samu aikin da sauransu da fatan allah ubangiji ya ba mu lafiyar zama lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya na gode sashen Hausa gidan Radio Faransa suna na yi ta Tanko daga Bani in baka a Kano kuma a Gwara a cikin jihar Niger na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum na Hausa gidan Radio France International mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare bare sakatare na kungiyar muri nasara ba gaskiya wannan sabon shugaban kasa na Faransa da ya dauki rantsuwa a jiya kuma shugaban kasa mai karancin shekaru a tarihin faransa a gaskiya muna ta shi murnar shiga ofis sannan kuma akwai kalubale da dama da ke fuskantarsa sannan kuma ya yi ma mutanen faransa alkawari alkawarruka da dama to allah ya ba shi ikon cikawa sannan kuma na jagoranci a kasan faransa ya amfane mu mu kasashen afirka don kuwa gaskiya idan eh, ya jagoranci na gari a faransa gaskiya a afirka mu ma za mu ji daɗi Allah ya tashi riko Allah ya sa ya kowa da kowa Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana Sada Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina dangane da rantsuwar wannan ta sabon shugaban kasar Faransa to na farko muna yi masa fatan alkhairi dangane da wannan nasara da ya yi da kuma wannan rantsuwa da zai karba a yau kenan. Bayan haka mun tabbatar da cewa akwai babban kalubale a gaban shi ta bangarori daban-daban na farko ga alƙawalin da ya ɗaukan wa 'yan ƙasar faransa na biyu ga kuma matsalolin da ƙasar faransa suke fuskanta a kai a kai musamman da bangaren irin har-haren 'yan ta'adda wanda kuma irin wannan har-haren ya zane ruwan dare a ƙasashen da daban-daban ba ji ta wannan wasu kwan kalubale ne kwarai da gaske musamman da kuma haɗa kan al'ummar ƙasar faransa baki ɗaya a ƙarshe muna masa fatan alheri da yadonin jagoranci na ake da kuma fatan Allah Ubangiji ya sa ya ba ƙasashen Afirka fifikon da ya kamata ta bangaren yadda za su amfana su samu ci gaban ƙasashensu. Amma ba ya zane kamar wasu shugabannin kasa Faransa ba, wanda suka zame su karka amfani da ƙasashenmu na Afirka domin tatsal arzikin ƙasashenmu wanda mu kuma suka bar mu da ainihin amira mu uban yasa kenan. Ina mai fatan Allah ya saka alkhairi. na gode mai magana da sun ita da ratar lafiya. sunana Ali rafkana kana babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. To ina kira ga sabon shugaban kasa matashi ɗan shekaru talatin da tara wanda ya karɓi jagorancin ƙasar Faransa to muna taya shi murna kuma da fatar yau matasa hoɓɓata wajen neman shugabanci kuma da irin jajircewarsa kuma akwai babban kalubale a gabansa shugabannin faransa akwai kasashe da suka yi wa mulkin mallaka a nahiyar afirka wanda kuma suke ne da wannan kasashen wata taniyar tatsa kuma da fatan zai inganta dangantakar nahiyar afirka da kasar faransa kuma zai kauce yi wa dukiyar kasashen afirka wawato don gina kasar faransa kuma da fatan allah ya taya shirku na gode gidan rediyon faransa daga Da ra'ayin Ali Rafkana gashuwa jihar Yoben tarayyar Najeriya zan dakata a cikin wannan shiri sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wanda ya sada ni da ku Mustapha a DBC. Ni Aminu Sani Sado da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.